والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وبقول بارك هو السلام عليكم ورحمة الله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 ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ubangiji wa alal ladina hadu akan waɗanda suka zama yahudawa haramna kullu bi zukur mun haramta dukkan dabba na abubuwar kofato lafazin azzukuru yana nufin farki sosai sai dai akan yi amfani da azzukuru ana nufin kofato to kuma da an ce da bai zuwa daga cikin dabbobi ko cikin tsuntsaye ko dai dabbar da ke da kofato ko kuma dabbar da take ko da ba kofato gare ta ba ya tsunta suna haɗa da juna wato ba a ware suke ba ba a lallaba suke ba idan kai haka da tafin hannunka za ka ga ya tsunta a lallaba suke da juna ba a haɗa suke ba amma idan ka kalli ya zo na ababa sawa'un ta cikin ruwa ko ta fili za ka samu cewa ga ya ta iya gida yanzu amma a halin kamar wata fata ta ɗinke su da juna wannan ana kiran shi da suna zufur idan kika da rakumi za ka ga kafin wannan ana kiran shi da suna zufur haka jumuna to dukkan dabbar da take da irin wannan sifa cikin dabbobi ko tsuntsun da kafa a wannan sifa take tsuntsunsa duk tsuntsun da yake kafarsa bai da mutafarri da asabi wato ya tsunsa ba a rarrabe shi da juna ba ba a ware shi da juna ba da wannan shi da ake kira zai an haramta wa yahudawa dukkan dabbar da take da wannan sifa ne ma'anar wa alal ladina hadu harramna kullu dhikr wa min al-basr wal ghanam daga cikin daga cikin shanu da kuma ko awaki kuwa حرمنا عليهم شهومهما من حرم كانوا كسن إلا ما حملت ظهورهما في أبندا gadon bayan su yake ɗauke da shi na kitse dai hawaya ko abin kayan kitse ke ɗauke da shi na kitse aw maskanata bi abun ko abin da ya tafi da kalbi kamar farko wannan an yi ko an halarta musu sa'i abin nufi tumaki da awaki da gano ya halatta su naman amma haramun ne su kita sai dai irin kitan da yake a makale a gadon bayan dabba wanda galibi sun naman da yake ganin bayan su a makale yake da kitse ba ka iya ware naman daban kitan ba to da aka halatta mu sai su mun ne kita amma duk kitan da yake a wani sashi daban ba wannan ba to bai halatta ba haka kuma kitan da yake a hada da kayan ciki kamar su hanji da sauran kisan da yake a makana a cikin nan an halatta musu sa'i ci, amma kisan da ba wannan ba bai halatta shi ba haka abin kisan da yake a haɗe a cikin kasusuwa a karkafe a cikin kashi shi ma sa'i haka karko sun jiki ma a cikin kashi shi ma sa'i amma ban da wannan dukkan wani kisi na tumaki da awaki da shanu haramun ne yahudawa ina ba kuma ma'ana kenan an haramta musu mai kulla ne zuwa sannan kuma an haramta musu sha'a shi ne kitse na albakar da kuma alghala sai dai ma amalat zuhuruhuma aw al hawaya aw ma ikhtalafa bi amr wannan shi ne abin da ake musu rango ne babu da yake sami ne ubangiji ta ala ce zalika jazainahum bi baghihim hakan mun yi musu sakamako da shi ne saboda zalunci al-baghi shine zalunci ta'addanci aikata mugunyar aiki saboda haka ne muka haramta musu wannan wa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقدمه عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما saboda zalunci yahudawa saboda rashin daidaiton su sai muka haramta musu da yawa daga cikin ababe waɗanda suke dada na wajen ci ko wajen sha sai muka haramta musu saboda ta'addancin su saboda zalunci su saboda aikin ma'ana ubangiji da Allah ya musu wannan ne da hukuma a gare su hukuma a gidan duniya saboda mutane wanda suke ba su da kirki yana daga cikin rashin kirkin su suka cewa Allah Musa ya Musa lan nu'mina laka hatta Allah jahara ba za mu yi imani da ba sai mun ga Allah ga mu ga fikiri da mu amma a bamu labarin abin shi kuma yadda ba ya nuka lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardh من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها إكبر ذلك rashin kunya da rashin kautawa yana da cikin zalunci rukun dan mariki a matsayin abin bauta yayin da annabi Musa ya tafi dan munajaji dan ganawa da ubangiji ya bar ya hadisan sadda dan uwan Haruna kan yana da cikin zalunci yadda suke ta'amuli da riba suka mayar da cinikayya da riba ta zanto wato abin da suka yarje wa juna yana da cikin zalunci karɓar cin hanci na rasawa da ya kaka gida a tsakanin wa aklihim riba wa qadruhu an kaga riba لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السفر والنسيب ركوة تسكيت أمر بكاة الإنسان دون أن يكون ذلك فهو دولنا الأبن الذي يدعوه يسعى الله من يحرم ثامس وقنا الأمر ما تزادي وأن عنه الأسفار فورا متعلي دن أيضا حقوبة أوكا سوبة كما بألنا إني أنا أن ذلك جزيناهم ببغيه hakan da muka yi musu mun yi musu hakan ne saboda zalunci su wa inna la sabiqun lalle mu masu gaskiya ne cikin abin da muka bayar na labari cikin abin da muka zartar na hukunci duk hukuncin Allah hukunci ne da ke cike da adalci duk labarin Allah labari ne da ke cike da gaskiya babu karya a cikin ayar da ba mu فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فإن كذبوك إذا كنت لك سنجي في يسد كيبا فقل كتير ربكم ذو رحمة واسعة وبنجد لكم ما أبو الرحمة رحمة الله وتفكر من يلوى wala yuzatu basuhu an al-qawmi al-mujrimin ba a iya mayar da azabarsa ga barin mutanen da suke kafirai masu zalunci masu ta'addanci abin don ubangiji ta ala ya yi nufin saukar da azaba a kan masu laifi ba wanda ya ce da ta azaban nan ba wanda ya ce mai da baya shi ne ma'anar wala yuzatu basuhu an qawmi al wannan aya ta kunshi abin da ake kira at ba da kuma at-tarhib wato kwadaitarwa da kuma razanarwa kwadaitarwa da ubangiji da ala ce wa qur rabbukum zu rahmatin wasi'a kace ubangijin ku ma'abucin rahama ne a rahamar kuma wadda take mai yalwa tun da rahama suna da yalwa tun da suna da auki tun da suna da fadi kaga kowa zai samu kowa zai fare kowa zai ga zan samu da kowa amma kuma da yake wala yuraddu ba'dahu an al-qawm al-mujrimin azabaka ba wanda yake da ta da ita ba wanda yake kare ta ga barin mutanen da suke masu laifi lalle a cikin nan akwai razumi akwai firgiti ga mutumin da ya yi shi da laifi duk inda yake kenan azabar Allah na iya samun ka ko yana rufe ko yana koyi ko yana fili ko yana gida ko mun tsaro ko mun katanga azabar Allah na iya samun ka ubangiji ta'ala na faɗaitar da mutane yana razanar da su wannan ita ce tabi'ar alqur'ani aljamu bayna tarhib wa tarhib inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim nabbi ibadi anni ana alghafurur rahim wa anna azabi هو العذاب الأليم إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب قابل الذنب وقابل التوب كريم العقاب بالقول لا اله الا هو اليه المصير جمع بين الترتيب والترتيب اسلوبي لان القران لبن كاي وجن كرا وجن دعوه وترانا لكل وترانا لرازنا wata rana ta sa mutane su sa rai su ji kamar ga aljanna ga makullan a hannu kawai ne ba za ka su shiga wata rana su ji kamar ga sa su sarka ta jawo su dab da shiga wutar jahannama haka alqur'ani haka dabi'a aya ta da Allah فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرسون قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين وبلغت الله في سنة من الله صلى الله عليه وآله وسلم hujjar da kafiran maka za su faɗa don kare matsayinsu a kan shirkar da suke sun kafin faɗa da abin da ya kamata faɗa musu in sun faɗa sayyakulun da zina ajirka da sannu waɗanda suke shirka za ka ji sun ci mu'jiza da alƙur'ani ke kafin ake cewa za su ci yo inda da suna da dama da sai su da ke faɗa dan ta Qur'ani ne kariya ba ma ba fi ba dan wanda yake magana al-aziz ne sai ya na kare sun faɗa sai ya yaqulu allazina ashraku da kanu za su faɗa su waɗanda da suke duka. za su ce lauta Allah da Allah ya so da Allah ya ga dama ma ashraka da da mai shirka ba wala aba'una iyayen mu ma da ba yi shirka ba a da wala azamna min shay'in da ba mu haramta wani abu ba cikin wasila da sa'iba da ha da duk ba mu haramta wa kanmu ba wani dangin abinci ko dangin abinka ko wata dabba ko wani kayan noma inda Allah ya so inda ya ga dama da ba ba abin nufi wai suna so su shirkar da suka yi da mantar gumakan da suka yi da haramta wa kansa ababen da suka yi duk sun yi ne da yarjewar ubangiji da ganin dama inda ya ga dama da su ba to tun da ko da ganin dama da suka yi kenan ba su da laifi ba za su dama suna zawa ba ranar tafi kiyama ko wanda ya suke hujjar sai ya kula da zina aka kula da Allah ma asratna wala adabna wala hadawna min shi ubangiji ta Allah ke ce in sun faɗa haka wannan ba shi ne faro ba Ka kazalika kazzaban ladina ne qablihim kamar haka ne waɗanda suka kare ta manzanni kafin su da masu kamara ma'ana kafaran da a tarihi ma sun kafa hujja da me yasa kake suka ce to Allah ne kaddara me yasa kake zalin suka ce Allah ne kaddara faki da kana da kuka yi suka wallahi Allah ne kaddara ba a san mu ba Allah ne ya kaddara maka tafiya Allah ne ya kaddara maka ba daidai ba Allah ne ya kaddara maka zina Allah ne ya kaddara maka sada Allah ne ya kaddara maka kaza ba ba da ya kaddara ba ai da mu yi ba ai shi ne ya ba mu shi ko shi ba mu kotun lafiya inda ya daura mana masassara ko zazzabi ko da ya sa mana mantuwa ma kawai yayin da muka fita za mu yi sata sai mu manta da sai fito mun manta ina za mu ko mu koma gida shi ne ya ga dama muka ce da bai ga dama ba za mu je ba wannan wani hujja فذلك كذب الذين من قبلهم كما حتى لي وطن لسك كابوش وطن لسك من زنين كابوش هكذا ما سوى ما سوى حتى ذاقوا بعضنا حسين سك كنزن أذاب المعطى قل كثير هل عندكم من علم سوى كنا دولي إلي فتقل جوه لما تفتون من الجيب وضعنا مطيئ حجة idan mutum ya zo ce da kai Allah ne ya kaddara da kai yi tagiya Allah ne ya kaddara da kai ya sata ko ya fashi da mukami ko ya duka barna da yi ko ya ji da ko ya yi shirka sai ka ce da shi wani ilimi take da shi menene madogararka shin ka duba Allah ne ku ga haka shin ka san wahayi ka akwai wani abin da ya nuna hakan cewa Allah ya ga daman kai hakan Abinda aka rubuta game da kai kana ciki da wanda aka rubuta game da ni game da shi game da ita game da ku game da su wannan gaibu ne babu wanda ya sai sai Allah lalle ne tabbace ko da dan adam sun yana ciki an umarci mala'ika ya rubuta al'amura game da shi bi ta tabbici wa ajalihi wa amalihi wa tafihi aw ta'i an rubuta arzikinka an rubuta aikin da zai yi an rubuta ajalinsa kwana nawa da wata nawa zai yi a rayuwarsa ta duniya shekara nawa da wata nawa da awa nawa da zuci nawa zai yi sannan an rubuta irin wato kasancewarsa mutumin kirki ko mutumin banza dan wata ko da aljanna da an rubuta to amma wannan gaibe ba na jin cewa yanzu da yin sallah dogaro akan wannan rubutun kamar yadda mai sako ba zai ce bai na yin sako dogaro akan wannan rubutun mai kiyama da baya cewa yana yin kiyama da kuma yana yin azumi dan dogaro akan wannan abin da aka rubuta haka wanda yake sata ko yake da kashi da mutane da zai ba ya yi ne dan madogara su shi wannan abin da aka rubuta wanda abin da aka rubuta ne ne ba ka sani ba ban sani ba a ba babin aka rubuta kowa bai sani ba da haka ba a kafa hujja da sai dai abin da ya kamata in kafa hujja da shi a matsayin mai hankali idan an tambaye ni me yasa kake sallah ubangiji ta Allah cewa kai mun sallah me yasa kake azumi ubangiji ta Allah ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun dan da kake aikin haji Allah ya ce walillahi ala an-nas fi kulli bayt man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin dan kai da Allah kai imani da Allah da malaiku da kafai da kaza da kaza walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal لم يجد الزكاة خذوا من أموالهم تركة تكبرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك حسن لهم لم يكفي جريئة جريئة وبالوالدين إنسانا لم يجد سعادة بذنوبك فهل أتيتم إن توليت أن تسلوك في الأرض وتكسروا أرحامكم لم يجد كذا تولى أما ميتا فاكا زنا ولا تكلموا الزنا me yasa ba ka sata zari ko tsari ka ba saba wa aidi yawma da za a nuna ka ba me yasa ba ka kaza kaza me yasa ba ka kaza kaza me yasa ba ka kaza kaza wannan da shi ake kafa hujja wato kenan akwai abin da ake kira al-mashi'atu shar'iyya akwai kuma abin da ake kira al-mashi'atu al-qadariyya al-mashi'atu al-qadariyya abin da Allah ya so ya halitta duniya a kai abinda ake kira al-mashi'atu shar'iyya abinda Allah ya shar'anta wa bayin abinda Allah ya so ya halitta duniya akai shine halin da muke ciki yanzu wanda muke cikin nan haka Allah ya ga dama ya halitta duniya akai yadda muke wani da ya yahudi wani kirista wani musulmi wani da maguje wani dan addinin buda wani mutum wani namiji wani ahlus sunna wani dan bid'a wani dan sunna wani dan shi'a haka Allah ya ga dama duniya ta kasance a kai huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir ba ku ne da Allah ya kaddara haka Allah ya halitta duniya to amma wannan shine abin da zan kafa hujja da shi ka kafa hujja da shi lokacin da nake magana akan halarci haramci ba sa saka hujja da kaddara a lokacin halarci haramci yi ko bai sai dai ka kafa hujja da abin da ake kira almasi'atu shar'iyya me Allah ya so a shari'ance ba me Allah ya so ta fuskar halitta ba me Allah ya so ta fuskar halitta wannan zai ne baka san shi baka san shi ba shi kadai ya sani kun la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana ba'thun wa innahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa Allah amma abin da sun kasar shari'a ya sanar da mu ya ta manzon Allah ya sanar da mu manzon Allah yake karu 23 ya isar da shari'a saboda haka ga ayoyi cikin alqur'ani wa uhiya ilayya hadha alqur'an li tunzirakum bihi wa man balagha amma wahayin nan da alqur'ani sai in gargade ku da shi da kuma duk wanda alqur'ani zai ke gare shi fa zakir bil qur'ani man yakhabu wa'id ka yi wa'azi ka yi gargaɗi da wannan alƙur'ani da dukkan mai jin tsoron walidi wana razanina da na, ka ga yi gargaɗi da wannan alƙur'ani da dukkan wanda ke jin tsoron razanin ubangiji da firgitinsa cikin abin da ke cikin alƙur'ani da abin da ke cikin hadisi in gata su wannan shi ne hujja dan haka ke nan bai halatta ba ka kafa hujja da kaddarar ubangiji ta fuskar halitta sai dai kaddarar ta fuskar mai dalila kaddara ta fuskar shari'a idan ka ce me ya ne kaza sai ka ce dan Allah ya ce sai ka jawo aya ta alqur'ani me yasa ka rasa ba dan Allah ya ce sai ka jawo aya ko hadisi da haramta wannan amma me yasa kai kaza ka ce Allah ne ya kaddara me yasa ka bar kaza Allah ne ya kaddara ba a hujja da wannan za ka yi hujja da wannan ne idan da ma shari'a ta goyi bayan abu shari'a ta ce kai kaza me yasa kai sallah sai ce ubangiji ta ala ne ya ce ayi sallah sannan kuma ya kaddara miki me yasa ka farka da ubangiji ta Allah ya haramta sata kuma ya kaddara mun gashi na bari amma me yasa kai sata sai ce Allah ne ya kaddara in sata ma'ana yanzu ana ina so in barra lokaci na ina so in barrantar da kaina daga laifi ba ni laifi Allah ne ya kaddara wanda kuma a hakikanin gaskiya ba haka bane ba ina fata mu wannan mas'ala ce ta tauhidi da dama daga cikin mutane suke halaka a kanta ko dai a samu wanda zai yi karin kaddarawar ubangiji gaba daya irin yan kadariya kenan wanda suke ganin da abin da ya faru a gidan duniya ya kan faru ne kadai ta hanyar kasifis ko incident ne kadai ko incident ne abubuwa suke faruwa ba tare da Allah ya kaddaro su wannan yan kadariya kenan suke cewa la kadara wal amru kun duk abin da ya faru kasifis aka yi da sai aka yi faru amma ba Allah ya tsaro ke faru ba to kaga wannan ko kaga babu dingina aibu da kafawa ne zuwa ga ubangiji Allah yana kaddara al'amura ko kaga babu zaman nan namu Allah ne ya kaddara shi zaman nan namu Allah ne ya kaddara shi zaman wadansu a wani wuri da ba ba Allah ne ya kaddara shi zaman yan karta a karta Allah ne ya kaddara shi zaman yan mashaya a wurin mashaya Allah ne ya kaddara shi zaman yan kusa a kusa Allah ne ya kaddara shi kaddarawa ta fuskar halitta haka ya tsara halittar ta zama haka amma haka ya so a shari'ance wannan sai mutum tuɓi littafin da ya saukar mutum tuɓi manzon da ya turo mu bibiyi maganganun sa a cikin littafin sa mu bibiyi maganan manzon sa sai mu ga ya amince da wannan majalisun na karka ya amince da wancan majalisun na masaya ya amince da wancan majalisun na gidan jiya ya amince da kan, ya amince da kan ya amince da majalisun tafsiri ya amince da majalisun hadisi ya amince da majalisun isriliya ya amince da majalisun sai mu yi duka a cikin maganganun manzon Allah ne za mu gane majalisin da manzon Allah ya yi da majalisin da manzon Allah bai yi kowanne shi ne wata mahalli ina fata ubangiji ta Allah ce wallahu kala bakum ma ta'malu ubangiji shi ya halice ku tare da ayyukan ku wani na iya kafa hujja da wannan yace aiki na danna halitta da mabudu dan ne Allah zai yi hisabi akan abin da dama shi ya halice والله خلقكم وما تعملون أما أيد أبيك أما هم ذات أهل السنة والجماعة أما هم ذات بيهية يعني. فأل القرآن بحديث فتباروا نفح الضمن الله صلى الله عليه وسلم وطن نسكي كل سكي اللي هو الأمر أما هم ذات وحي كيف الشاور فهيسا إن كان أدم ينادى أي شيء إلى النجي وبين سبحانه وتعالى نادى أي شيء lokacin da kai sallah lokacin da kai azumi lokacin da kai zakka lokacin da kai daidai da lokacin da kai karna ko shakka babu akwai abin da yake aikin Allah akwai abin da yake aikin ka sai san haka karfin da kai amfani da shi ka taka gaje masallaci karfin da kai amfani da shi ka taka gaje gidan giya karfin da kai amfani da shi ka je aikin hajji ko umara kai tawafi kai sa'ayi karfin da kai amfani da shi ka je dajin abin nan kaje daji don fashi da makami karfan da kai amfani da shi kaje farauta da karfan da kai amfani da shi don zalunci da wanda kai amfani da shi don kiyamul layli wannan karfi din wannan irin shi din dukkan ta halittar da yi amma sarrafa karfin da aiwatar da shi za ku kane kai san adam don haka za a baka lada in ka aiwatar da shi ta hanya ta gari za a baka zunubi in ka aiwatar da shi ta hanya ta barka amma ikon ba na naka bane ba energy din ba na naka bane ba na wane ne Allah ne ya samar da karfin a jikinka ba kai ka so shi a karbuwa ba amma sai Allah ya ba ka dama ta zabi abin da ake kira iktiya zabi da za ka so ganin damar ka ne idan ka da kafarka ba saka ta cikin rami ko kuma ka saka ta inda ba rami ba ka tsora akan kaya ko kuma ka tsora inda ba kaya ba wannan ubangiji ta ala ya riga ya ba ka wannan zabi a cikin a cikin aikinka akwai zaɓinka wanda a kansa ake maka hisabi akwai kuma iko da kudura da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya baka wanda wannan ya baka ne don zai rabe ka jika bisa ga ka'idar Allah zai kalaka al-mauta wal hayata li yabluwakum masu ahsanu hakika ne ya ɗan uwa ana iya kafa hujja da abin da ake kira al-masihatu shar'iyya sai ɗan adam zaka kafa hujja da ita ko ba haka ba amma al-masi'a al-qadariyya wannan za ta tafi za ta yi za ta yi imani da lalle duk abin da ya faru a duniya ubangiji da Allah ne ya kaddara shi amma ba ka iya kafa hujja da wannan dan ka kare saban da kai dan ka kare shirkar da kai dan ka kare bid'a da kai dan ka kare tsafi dan ka kare shirka dan ka kare zalunci da kai ga halatta kafa hujja da wannan ba dan in kai wannan sai a ce da kai da كذب الذين min قبلهم hatta za ku ba a sama kamar haka ne waɗanda sai kare da manzanni kafin su suka yi har sai da suka dandana azabar su ne Allah ce wa qala allazina asrafu law sha'a Allah ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una wala arzamna min dunihi min shay' كذلك فعل الذين من قبلهم فعل على الرسل إلا البلاغ المبين في سورة النحل وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ma da mun zalika min ilmin ilmin illa yakhrusun wa tasfuru az-zukr duk suna kafa hujja da wannan cewa inda Allah ya so da mu yi kaza inda Allah ya so da mu yi kaza duk kuma Allah baya kore wannan masi'a ya yarda akwai ta walau sha'a rabbuka al-amanu min al-ardi kulluhum jami'a inda Allah ya so da duk wanda ke kanta sai imani ya tabbatar da wannan masi'a ta sai dai wanda ya kafirce baya kafa hujja da wannan masi'a din tunda ubangiji ta Allah ya ba su kwakwalwa ya ba su hankali da zai gane bambanci tsakanin hanya ta shiriya da hanya wadda take tabarna misali a matsayin sa mai hankali dai shekara sha shida har zuwa abin da ya zama shekara sha bakwai duk wanda ya kawo karɓo guda biyu tulai guda biyu tangaran guda biyu guda ɗaya ya ɗora zinariya a kai guda daya ya tsara kwanton gada a kai ya ce maka zafi wani za ta ba ba in ba juna ne guda gaba ba duk wanda ya kawo kasko guda biyu daya ya tsara barwacin wuta guda a kai daya ya kawo gada ba wani a kai ya ce zafi daya wanda za ka ba? za ka zaɓi gada amma idan ana sanyi a lokacin ba ka da buƙatar gada wani za ka zaɓa garwacin wuta don ka da wuta duk hankalin da Allah ya ba ka ne ba ka wannan basirar lokacin da ake cikin tsananin zafi sai ya kawo ga tafasasshen ruwa ga ruwa mai sanyi wanne za ka zafa ko sanyi lokacin da ake kuma tsananin wato ana sanyi ya kawo ga ruwa mai sanyi ga ruwa mai sanyi wanne za ka dauka mai sanyi za ka dauka ma'ana Allah ya ba ka wannan hankali inna hadaina husabila imma shakiran wa imma kafura wa hadainahu najdain to sai Allah zai turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya saukar da littafi a kansa mafificin littafin da aka tafi saukarwa a ban kasa mafificin manzon da ya tafi zuwa a ban kasa ya zo ya bayani sannan kuma ka kifin da cikin wannan bayani don ka gane hanyar shi sannan kuma kace za ka fuka da cewa ai haka Allah ya kaddara ai haka Allah ya so sannan ka wannan zai ce sai ka gaban Allah ranar lafiya وبنجي تعالى da كذب الذين من قبلهم حتى لو ما طلع da كثير hal indakum min ilmin da tukhrijuhu lana in kuna da ilimin da za ku san fito mana da shi mu gani a matsayin hujja in tattabi'una illa dhann ba ba abin da kuke bi sai su. wa in antum illa tafrusun ko dan ba a akan komai kuke da illa tafrusun fa ce kuna ta shafi fadi al-kharf shine kirdadan abu duka da tsammani ina jin haka ina tsammanin haka wannan shine al-kharf kamar a nuna maka dabino a lokacin da yake kan itaciyarsa a ce kana tsammanin zai kilo nawa ka kalle shi ina jin zai kilo goma ka ga wannan ka kifa ne ina jin zai kilo tara ina jin zai bakwai ka kifa ne in antum illa ta tafruku ko ka ce da su falillahi al-hujjatu baliga a wurin Allah ne hujja jamtakkiya al-hujjatu baliga hujja jamtakkiya يعني التي bil makana wal والقوة hujjar da ta kai matsala wajen karfi wajen wadatuwa akan ce mata albadira ana nufin alwasila hujjar da take isuwa zuwa ga zuciyar mai saurari. akan ce alhujjatul baliga akan ce alhikmatul baliga hikmatul baliga ko ne kama ko ne ne kama kuma da ce annakum aymanun alaina baligatun ila yawmil qiyamati innakum lama tahkumun idan an ce alhujjatul baliga ko ka fassara ta da cewa alwasila hikimar da ke wato hujja da ke saduwa cikin zuciya cikin kwabon zuciya da wata zuciya haka gamsar da mutum ko ka ce mata al-hujjatu al-dalila al-mu'akkada da qarar hujja wanda kuka mutum ba yadda zai yi shi ne ko da bai imani ko da dai mata bai yi gidan ba yadda iya to a wurin Allah wannan hujja ce idan kana ta'amuli da alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah to hujja ta zanta al-hujjatu al-balida al-hujjatu al-qawiyya da qarar hujja sai da in za ka ce su ce to mai sauraron ku zai iya alƙalin ku cewa ta fi faru ku ولو جاء الهداكم ولو جاء الهداكم اجمعين ان الله يسوع لا يجري da ku gaba daya to anan gurin in da ya so ka fuskar ne mabi'a wato mabi'a kenan wanda kuke kadariya da ya so da ya shirye da ku ولو جاء ربك الامن من في الارض كلهم جميعا فانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين قال لك قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يحزنون كان هذا فيديو أكل لفظ هلمة وتم تنسيس أكل سوى اسم فعل أمر وتصيب فعل الأمر غريبا اسم الفعل وتكلم إذا كان سنك ذلك بمبنت سكان فعل الأمر da ismu fi'il al-amri bambancin shi ne dukkan inda fi'il al-amri akwai bukatan a sami abu guda biyu su tare da abu na farko ad-dalalatu ala sarf abu na biyu qabuluhu ya al-muqabala ya kasance yana nuna neman abu lokacin da nace uktub ina neman rubutu ikra ina neman kai karatu ijlis ina neman ka zauna udkhul ukhruj ina neman ka fita ko ina neman ka shigo misali ta ala ko cikin lafazin da na ambata kuma zai iya karɓan ya'u ya'ul muqataba a madadin ukkudu ko ukkubi ikra in ce fi ibadi haka ba الدلالة على amma dukkan lafazin da kaga zai nuni wajen neman abu amma baya karban yadin da fadala in an bashi to ba ka sai maka fi'il al sai dai kace ismu fi'il al-amr yanzu kamar halumma ba zai karbi yadin da fadala ba to kenan ismu fi'il al-amr kamar idan ita maka nazali wannan ismu fi'il al-amr in ce da kai karaki wannan ismu fi'il al-amr domin nazali ina nufin sauka karaki ina nufin kusurum nazari ina nufin jinjin kaga ismu fi'il to a nan akwai malamin da suke akwai larabawa da suke mu'amalanta sa haka to wa halumma ismu fi'il amr idan mutum sai ne namiji halumma ya zai mace halumma ya hin mutum biyu maza halumma ya zai zaidani halumma ya hindani halumma ya zai zaiduna halumma ya hindan kaga dai halumma ya zanto a haka ake kiran daya biyu namiji mace mata biyu maza biyu mazaje da yawa mata yi da yawa dukkan ka halumma a haka kuma yazo a cikin alqur'ani qul halumma shuhada'akum allazina yashhaduna an gane ku kad ya'lamu Allahu al-mu'awqina منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباب إلا قليلا wannan wajahin farko ya halatta a cikin lugar larabci kuma shi ya fi shuhura dan da kike alqur'ani yazo shine asfahul wajhaini mafi fasaha cikin bangarorin guda biyu ɗayan kuma kamar yadda ke cikin al'amari ba ismu cikin al'amari ba ya zanto ya kullu ala salaf thumma tunqidhu bi ya al-muqataba ka dawo da ya al-muqataba sai ka ce halumma da mutum daya namiji halummi kin da take halumma in mutane guda biyu ne maza ko mata halummu in mutane da yawa ne maza ne halummunna in mata ne da yawa ina fata ya halatta a larabci duk da cewa bai zo a cikin alƙur'ani sannan kuma wani lokaci yakan zanto fi'ili ne lazim wani lokaci yakan zanto fi'ili ne muta'addi a cikin alqur'ani ya zo a matsayin lazim ya zo a matsayin muta'addi a nan wurin kullu halumma suhada'akum kaga halumma fi'il ne da fa'il suhada'akum mafulun bihi ne kaga zan to muta'addi amma wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina kaga zan to lazim ne babu ta'addi ba alkur'ani sai wadatar da kai da lugogi da yawa saboda نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين في لسان عربي مبين larabci ne mabayyanin larabci mai tsari mai ban kayi dan ya kalubalanci larabawan da suke kakama da kafafa da fasahan harshe da azancin magana cewa alkur'ani ya ce ubangiji ta alaji kun kace da ku. halin masu ada'atun ku kawo waɗanda za su yi muku shaida ku kawo waɗanda kuke tsammanin za su yi muku shaida allazi ne yin kaduna waɗanda za su iya bada shaidar cewa annan laha haram haza Allah shi ya haramta wannan wannan abin da kuke da awar haramcin sa wajen ci ko wajen sha wannan daga cikin wasila ko sa'iba ko ham cikin dabbobin da suke haramtawa ko kawo waɗanda za su iya bada shaidar Allah ne ya haramta fa in shahidu in har sun zo sun ba da shaida ta karya Allah ce fala ta shahadu ma'ahum kai manzon Allah karka halarci wannan shaida tare da su wala tattabi ahwa alladhina kazzabu bi ayatina karka bi koyi koyon zukatan mutanen da suka kare da ayoyin mu walladhina la yu'minuna bil akhirah waɗanda ba su yi imani da lahira ba wa hum bi rabbihim ya'dilun su ne waɗanda suke haɗa ubangijinsu da wani abu wato suke haɗa Allah da wani suke sanya masa kifiya suke sanya masa abokin tarayya lafazin la tattabi'a hawa alladhina kadzabu bi ayatina an yi akafin walladhina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'diluna kanka abin nufi alladhina kadzabu bi ayatina sune dai kuma alladhina la yu'minuna bil akhirati alladhina la yu'minuna bil akhirati kuma sune dai alladhina kadzabu bi ayatina ina fata an fahimta ma'ana dai al'umma ce guda ɗaya ba wasu daban-daban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 ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون لعلكم تعقلون وبيد سيدهم كلمة تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم تعالوا أبن لدي سجوه wannan mu'jiza ce ta alƙur'ani ne ba ba kai idan kana gani amma ka karanta wani abu yana da cikin mu'jiza ta alqur'ani ta ubangiji ta ala ce kun ka ce ta'alu ku tafu atlu ma harrama rabbukum alaykum atlu in karanta muku ma harrama rabbukum abinda ubangijin ku ya haramta alaikum akan Allah su bihi shay'a karku yadda ku hada shi da wani wajen su waɗannan ayoyi guda uku daya da malam ya karanta da guda biyun da za su biyo baya sun kunshi abin da ake kira alwafayil akal wajiyoyi guda goma waɗanda abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da gare shi yake cewa dukkan wanda yake so ya ga wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam allati alaiha khatamuhu falyaqra haula al-ayat as-salat wanda yake so ya ga wasiyar manzon Allah wanda akwai samfin a kai a rubuce to ya karanta waɗannan ayoyi guda malamai suka ce baya nufin cewa manzon Allah ya yi wani rubutu game da waɗannan ayoyi guda uku a keɓance kuma ya gudu kanfi a kai a rangance ne ko fasahan harshe ko yake nuna abinda waɗannan ayoyi suka kwanta guda uku sun kunsa al'amura guda goma waɗanda manzon Allah ya jaddada su a zaman sa na Makka ya kuma fara jaddada su a matsayin sa na Madina jaddadawar da ta kai matsayin da mai wasiya ke jaddadawa idan ya tashi yin wasiya ta kai matsayin mutumin da zai bar wasiya ya yi rubutu ya buga tsanci a kai muhimmancin da manzo Allah ya ya ba su ya kai wannan matsayi su ne ababe guda goma da za mu karanta su ko mu ji billahi lillahi dake lafazin ta'alu fi'l al-amr ko أكثر ما حرم ربكم عليكم إن شرمت شامك وأتيت بأبيك في حرمت شامك. لقد القتل كان جواب الطلب. كان أصلا كقتل ذاك الذي يقول جواب الطلب كان مجزوم. وكل شيء من يمكن يقتل الآخر في يكون مجزوم بهدف الآخر. أكثر ما حرم ربكم ما كان موصولا موصولية بمعنى أن إن شرمت شامك وما حرم ربكم. أبيت حلا يا حرم شامك. lafazin alaikum wadansu malaman tafsiri suka ce yana da alaka da harrama ma harrama rabbukum alaikum in karanta muku abin da ubangijin ku ya haramta a kan ku wadansu malamai suka ce a'a alaikum sun da alaka da abin da zai biyo kun alau atlu ma harrama rabbukum ku zo in karanta muku abin da ubangijin ku ya haramta ta tsaya a nan kamar an ce me karanta sai ce na farko alaikum Allah ta shirku bi shi'a lalle ku tabbatar da ku hada shi da wani ba wato ka kaga kuma alaikin tana da alaka da ni Allah ya ji sai zan ko harfi ne na al-izra kamar da ake cewa alaikum anfusakum ya ayyuha alladhina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idza hadaytum ila Allah marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun abin nufi ne ku tabbatar da ku hada Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ita wasiyar kada ku yi domin suka shine mafi girman laifi إن الله لا يقدر أن يدرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا أو آية فقد اشترى إثما عظيما إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار بحلقة هذا الله سبحانه وتعالى subhanahu تلك ta'ala هذا الله ba shirka shine haɗa Allah da yake to idan akwai da ake kira a shirkul akbar mafi girma wani tare da Allah subhanahu wa ta'ala akwai da ake kira a shirkul akbar karamin shirka shi ne malamai ke fasara ta cewa ko ya da riya kamar riya ɗar karama karamar riya mutum ya aiki don Allah kuma yana kan mutane su ba masa riya ke to wannan karamar shirka ce sannan kuma akwai abin da ake kira a shirkul kabi ko yayyin wanda shi shi mai ita ma bai san ya yi shirka shi ne malamai ke ke buga misalin cewa kamar mu ce ba dan Allah da wani wallahi ba dan kai da Allah ba da kaza ya faru kaga lokacin da kake ba dan kai da ba dan Allah da kai ba da kaza ta faru ba dan Allah da wani ba da kaza ta faru ba ta nufin cewa da Allah da wani suka yi kama can kama can suka hana abin faruwa ba haka kake nufi a matsayin ka na musulmi kyakkyawan zaton da ake maka shine kana nufin ba dan Allah ya kawo wani ba wani ya tsaya ya zama sababi ba kaza kaza ma'ana wani shi Allah ya kawo shi a matsayin sababi amma Allah shi ya kaddara hana faruwar abin sai ya kawo wani a matsayin mai sababi in ya ga dama zai ke tilla wani ya kawo wani sababin ba wani ba kaga annan haka ke nufi a matsayin ka na musulmi amma a bakin ka sai ba da ma'anar da in wani ya ga dama sai ce maka kana nufin da Allah da wani sun yi tarayya da shi to tun da a baki ne kawai ake nufi a zuci ba kalfata haka baki sai yasa ake su a cikin khafi to yayi shirka shi yasa ba a cewa ba dan Allah da wani da da ya ka ba dan wani da Allah ba da ta ka ba dan Allah da kai ba da ta ta ka wannan shirka ce amma yayi shirka mutumin da ya ba cewa ya bar musulunci riya ta zo min girma amma ita ma riya ba ta fita da mutum daga cikin musulunci sai dai tana rushe aikin da ta fita ita riya amma babbar shirka kuwa to wannan tana da nau'ika da dama sai dai malamai sukan fito da nau'ika guda hudu a matsayin manyan nau'ika na shirka babba daga cikin su akwai abin da suke kira shirkul muhabba shirka ta fuskar soyayya ta yadda ka so Allah daidai da son wani daidai da Allah da wani cikin soyayya wannan wani matafi tsani uba ne shugaba ne shehu ne waliyi ne ko bawa ne ne ka daidaita shi da Allah wajen so wanda ya zanta wannan Allah yake nufi cikin suku bakara da yake wannan nasu man yattakhidhu min dunillahi andadan yusikunahum ka hajjillahi wal ladina amanu ashaddu hubban lillah daga cikin mutane akwai wanda suke da karfi kiyoyi tare da Allah su rika san su kamar yadda ake san Allah kaga sun je da ku san su da san Allah a cikin zuciyarsu sai da inda Allah zai ce kaza wannan wani ne ce kaza sai su rinka son gaban baya wanne za su wanne su bari wanne za su bari kaga sun je da wannan da Allah son gaban baya kuma ne zan bi idan Allah ne ko bin wanda a آمنوا أتتهم amma mun ne من sanan soyayya duk تريد shugaba malami shehi wali mukaddami soyayya da suke masa kasa da yadda suke san Allah ne kasa da suke san manzon Allah in dai mu ne ne da haka duk wannan wani kan da zai musu umarni da ya fitar da umarnin Allah ko manzon Allah sai su ajiye masa nayi saboda suna san Allah sama da su suna san manzon Allah sama da su kaga ba su da matsala amma shi ko wanda ya daidaita waɗannan wanda yake so tare da Allah sai ya rufe su zai yabi na Allah ko yabi na waɗannan mutane ya bi na manzan Allah ko ya zama tantan mutane to wannan sai ya zama karka ya lalle ne ko Allah da ko manzan Allah ko da mu daidai da wani zaman kuma dole ne san Allah da san Allah ya zama cikin zuciya ta